This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana ta Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga zahra da kanun labaran. Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a kan wuraren soji a Iran yayin da kafofin yada labarai na Iran suka ba da rahoton cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran babban birnin kasar. jami'ai a ukraine sun ce harin makami mai linzami da rasha ta kai a yau ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro 'Yan Najeriya da dama sun nuna ƙin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ta hukumar kiyaye haɗura ta tarayya. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji abin da hukumomin kamfanin samar da wutar lantarki a najeriya suka ce ya sabbaba matsalar rashin wutar lantarki da ake fama da shi a kasar musamman ma a yankin arewacin kasar kwanan nan tsakanin shiroro transmission zuwa kaduna an je an samu waje an vandalizing din ko kuma an lalata waɗannan turakun guda biyu da me suka yi da me suka yi allah kaɗai ya sani wuta ce mummuna da wacce take na da karfin megawatt 330 amma haka mutanen nan suka je suka kayar da wannan sannan masana al'amuran siyasa a nan amurka sun ce har yanzu akwai darussan da ya dace 'yan jam'iyyar republican da democrats koyi da su a game da tuntuɓa da sabbin 'yan ƙasa masu zaɓe za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan kamar kullum a rana irin ta yau asabar baba yakub mikeri zai gabatar mana da shirin a dawo lafiya inda shirin na wannan mako zai ɗora ne da ci gaban tattaunawa da mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa narto alhaji sani idri wato alhaji sani idi dan fulani akan zuwa kwasar ganimar mai a yayin da aka samu hadarin babban mota da mutane ke yi sannan za mu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kukan aiko ta imel to amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk wannan sai mun fara da jin yadda duniyar tamu ta wuni jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a kan wuraren soja a Iran yayin da kafofin yada labarai na Iran suka ba da rahotar cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran babban birnin kasar da kuma kusa da birnin Karaj. Dakarun tsaron Isra'ila sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka wallafa a shafin X cewa suna kai hare-haren ne akan soji a Iran amma ba su yi ƙarin bayani ba. sanarwar ta ce gwamnatin iran da 'yan ta'adda a yankin suna kai wa isra'ila hari ba kakkautawa tun daga ranar bakwai ga watan oktoba ciki har da hare-haren kai tsaye daga iran kamar kowace ƙasa mai iko a duniya isra'ila tana da ikon mayar da martani harin na isra'ila ya faru ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya dawo gida amurka bayan ziyararsa ta baya-bayan nan a gabas ta tsakiya Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House Sean Sabet ya ce mun fahimci cewa Isra'ila na kai hare-haren ne kan wuraren soji a Iran a matsayin kare kai da kuma mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai mata a ranar 1 ga watan Oktoba. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro a birnin Nipro sergei lasak gwamnan yankin nipropetrox ta tsakiya ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a nipro sun raunata mutane goma sha tara tare da lalata gine-gine da dama ya ce harin ya kashe mutane uku a nipro ciki har da wani yaro goma sha tara kuma sun jikkata hudu daga cikinsu yara an kuma kwantar da takwas a asibiti hukumomin yankin sun ce hare-hare daban-daban da rasha ta kai a cikin dare a kib babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuƙa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu ciki har da wata matashiya Kif dai ta daɗe tana neman ƙarin makaman kariyar sararin samaniya daga ƙawayenta kafin lokacin hunturu yayin da Moscow ke ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa da na makamashi. 'Yan Najeriya da dama sun nuna kin amincewa da kudurin dokar da zai samar da runduna mai dauke da makamai ga hukumomin kiyaye haɗura ta tarayya. Hukumar ta FRSC ta ce idan har aka amince da kudurin dokar zai tabbatar da tsaron cibiyar da jami'anta da kuma ba za a tura 'yan ƙungiyar zuwa sintiri ba. sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da a yi watsi da ƙudurin halaye irin na cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haɗura sun zama ruwan dare gama gari a najeriya hukumar ta frsc ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa amma ta ce jami'anta na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyar a lokacin da suke bakin aiki A wannan watan ne Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da ya baiwa hukumar ta FRSC damar kafa runduna masu ɗauke da makamai. To kafin zara ta karanto sauran labaran zamu gabatar muku da mu na farko daga Najeriya. Mai cewa a daidai lokacin da Majalisar Wakilai ta amince da yin bincike kan rugujewar tashar wutar lantarki da ke ba jihohin Arewa wuta har tsawon kwanaki. kamfanin da ke bada wuta a kasar ya ce 'yan ta'adda ne ke lalata hanyoyin bada wutar to sai dai kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na jihar kaduna alhaji idris ya ce lallai akwai bukatar a yi bincike a wannan fanni amma kuma ba kowa ne zai iya ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana Rugujewar wutar lantarkin ya faru har sau takwas a cikin makonni biyu, in ji ƙungiyar shahararru masu zaman kansu waɗanda aka fi sani da OPS ko Organized Private Sector a Turanci. ƙungiyar OPS ta ce a baya-bayan nan ma an samu rugujewar wutar lantarki har sau ɗari da biyar tsakanin gwamnatin baya da wannan gwamnatin a ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban sashen wayar da kan al'umma na kamfanonin TCN Ndidi Mba ya ce rugujewar wutar ta fi shafan arewa ta tsakiya da arewa ta yamma da kuma arewa ta gabas kuma 'yan ta'adda ne ke lalata hanyoyin samar da wutar. Shugaban kwamitin kula da harkar hidimar jama'a a majalisar wakilai injiniya Sani Umar Bala ya yi bayanin abin da ya faru har arewa ta tsinci kanta a cikin wannan halin. sai kasance kwanan nan tsakanin shiroro transmission zuwa kaduna an je an samu wani waje an vandalizing din ko kuma an lalata waɗannan tirakon guda biyu da me suka yi da me suka yi allah kaɗai ya sani wuta ce mummuna da wacce take na da karfin da talatin amma haka mutanen nan suka je suka kayar da wannan dama guda biyu ne suka kada ɗaya suka sake kada ɗaya duka wani abu sai jefa arewacin najeriya saboda wannan wuta ita ce ta taho ta ba kaduna kaduna ta ba duk garuruwan da suke tare da ita abin da ya tashi kaduna zaria sannan ta ba wa kano kano kuma ta ba wa jigawa ta ba wa katsina ta ba wa nijar ta kwangwalam shi ma shugaban kwamitin kula da ilimin jami'o'i a majalisar wakilai abubakar hassan fulata ya ce bayan gwamnati ta ɗauki matakan maido da wutar lantarki yana so ya ga wani babban sauyi a tsarin raba wutar musamman ma a jami'o'i yawancin jami'o'in da na ziyarta suna fuskantar matsala na wutar makaranta kuma wannan ya haddasa musu matsaloli da yawa na tashin hankali na ɗalibai kuma akwai bincike-bincike da suke yi wanda ba zai yi ba sai da wutan lantarki na ɗaya a dawo da su tsari mataki na ƙarshe na sauki na biyan kuɗin lantarki shine bandi nawa shine bandi in akwai ma abin da ya kasa bandi a kai su to sai dai tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna Alhaji Idris Muhammad ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi bincike da majalisa take so kafin a samu nasara maganan bincike kuma da majalisa ta ce a yi wannan babban shawara ne kuma yana kan hanya amma ya kamata samu independent mutane waɗanda aikinsu ne su je su yi wannan binciken saboda su fito da ainihin menene ke faruwa amma abubuwa sun tabarbare da yake in abu ya lalace da akwai sanadiyya wannan kuma ya ɗau lokaci yanzu tun da shekara za a samu system collapse wajen su takwas to kin ga in aka ɗauki mataki da ba za a kai haka ba saboda ba ɗauki mataki ba shi yasa ma kawai yake ƙara lalacewa majalisar wakilai ta ce kwamitin kula da wutar lantarki ya bincike kan musabbabin babban rugujewar tashar wutar lantarkin sannan ya kawo rahoto cikin mafanni uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka wuce da suka gabata ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. yanzu ga zara da karashin labaran duniya. ma'aikatan tsaron amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makami na dala biliyan biyu ga taiwan amurka dai tana bin doka da oda wajen baiwa taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hurdar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin taiwan da china china na ƙara matsa lamba na soji kan taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a tsibirin a makon jiya karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da li tin ya karbi kujerar shugabancin taiwan a watan mayu sanarwar ta ce amurka za ta sayar da makaman ne domin taimakawa wajen inganta tsaro zaman lafiya da siyasa daidaitan soji da ci gaban tattalin arziki a yankin 'yan kasar georgia sun kada kuri'arsu a yau asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiyya a daidai lokacin da ake kara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa rasha baya zaben 'yan majalisar dokokin ya hada da kungiyar masu adawa da waɗanda ke goyon bayan ƙasashen yammaci da ake zargi da tauye demokradiyya da kuma karkata zuwa rasha brussels ta yi gargaɗin cewa ƙuri'ar ita za ta baiwa birnin tbilisi damar shiga ƙungiyar tarayyar turai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar mai mutane miliyan hudu na nuni da cewa jam'iyyun adawa za su iya samun isassun ƙuri'un da za su kafa ƙawancen shugabar mai goyon bayan yamma Salomi Zurabishvili ta ce zaben zai tabbatar da makomar Jojiya yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina Bukuchaba ta yi alkawarin samun babbar nasara. Mai magana da yawun hukumar zaben kasar Natia Losiliani ta ce adadin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ya kai kashi 22 a cikin dare sa'o'i hudu da fara kaɗa ƙuri'ar. Zara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga nan Amurka mai cewa kimanin mutane miliyan uku da digo biyar ne da shekarunsu suka kai yin zaɓe suka zama 'yan ƙasa a amurka tun daga zaben 2020 bisa bayanan national partnership for new americans sannan masana sun ce wannan rukunin al'umma da ke daɗa haɓaka na iya tasiri a kan sakamakon zaben da ake shirin yi a ƙasar ga fasarar rahoton allen barros silvana guedes bata jima da zama 'yar amurka ba Mount Vernon inda ya kasance tushen shugaban Amurka na farko George Washington aka yi bikinta na shan rantsuwar zama 'yar ƙasa. Na kwashe shekaru ina rayuwa a nan don haka me zai hana in zama 'yar ƙasa kawai, kuma hakan aka yi. Guedes 'yar asalin ƙasar Portugal ce, sannan sama da shekaru ashirin take zaune a Amurka. A watan Nuwamban nan mai zuwa ne Guedes za ta kaɗa ƙuri'a a karan farko. Ina bibiyan al'amuran siyasa a kafafen radiyo da talabijin sannan ina bibiyan muhawarorin da ake yi. Takaice ma na bibiyi muhawara ta ƙarshe da aka yada ta tashar Univision. A gani na yin hakan yana da mahimmanci saboda yana bani damar fahimtar alƙiblar da suka dusa manufofinsu da kuma irin matakan da za su ɗauka. sannan masana sun ce sabbin zama 'yan ƙasa da suka cancanci kada ƙuri'a za su iya taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa na watan nuwamba musamman ma a manyan jihohin raba gaddama mutanen da suka zama 'yan ƙasa sama da dubu shida ne suke zama a jihar georgia bisa bayanan rock the naturalized vote project sama da dubu hudu a michigan sannan akalla dubu shida da sittin da biyar a jihar arizona manuel pasto shine na'ibin jagoran shirin a jami'ar south carolina ya ce A jihar Arizona mutanen da suka zama 'yan ƙasa tsakanin shekaru takwas zuwa tara da suka shige sun kunshi kaso biyu cikin ɗari na mutanen da za su kaɗa ƙuri'a. Sannan idan baki manta ba a Arizona a 2020 ratar da ya kai ga nasara a jihar ɗan ƙalilan ne. a faɗin amurka baki ɗaya an yi kiyasin cewa mutum miliyan uku da 3.5 ne da suka balaga waɗanda suka zama 'yan ƙasa tun daga zaben 2020 bisa bayanan ƙungiyar national partnership for new americans fassarar rahoton wakiliyar muryar amurka allen barras kenan kada dai a sha'afa sashen hausa na muryar amurka ake saurare kai tsaye daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a hausa domin sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu ga shirin mu na gaba. Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Alhaji Sani Iri dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar da kuma mai ya yi hatsari, lamarin da ke sanadiyar asarar ɗaruruwan rayuka. kamar yadda ya faru a makon jiya a garin majiya na karamar hukumar taura ta jihar jigawa amma kafin nan bari mu taɓo batun wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a ranar alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutane biyar a birnin fatakwal fadar gwamnatin jihar Ribes. babban daraktan hukumar binciken afkuwan haɗuran jiragen sama ta najeriya nsib alex badi shine bayyana hakan a cikin shirin hantsi na tashar talabijin channels mai suna sunrise daily an tabbatar da mutuwar mutane uku sakamakon hatsarin da ya faru a ranar alhamis alex badi ya ce mun sake lalubo karin gawarwaki biyu abinda ya kawo adadin zuwa biyar akwai raguwar mutane uku da muke fatan ganowa a yau an tabbatar da cewa mutane takwas ne ke cikin jirgin in ji mai magana da yawun ma'aikatar sufurin jiragen sama da raya sararin samaniya odu tayo oluseyi a cewar sa masu bincike dai suna kan hanyar su zuwa inda hatsarin ya faru inda ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a iya gano tarkacen jirgin sanarwar da mahukuntar ta fitar ta ce jirgin ya kusa a cikin ruwan teku da ke kusa da finima a cikin tekun atlantika kuma sadarwar ta kara da cewa tuni aikin ceto ya yi nisa ma'aikatar ta ce an sanar da hukumar ta nsib da dukkan hukumomi da abin ya shafa inda ta ce an fara aikin bincike da ceto da tare da tallafin hukumar kula da sufurin jiragen sama ta najeriya ncaa da sauran hukumomi da abin ya shafa to allah ya sauwaƙe yanzu bari mu koma ga tattaunawar mahmud ibrahim kwari da alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar dakon man fetur ya hatsari ga ci gaban tattaunawar. Amma ciyaman duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman a kan su direbobi za ga cewar eh, ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fada da tukin ganganci a wasu lokuta musamman in sun eh, hari garuruwa ba sa saurarawa. da makamantansu kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke din kuma haka ne wannan matakai kuke ɗauka domin akwai zargin na ya nisa an daɗe ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan titunan mu na Najeriya. Gaskiya ne eh, muna samun wasu labari haka a daidaiku wanda haka yake faruwa amma dai eh, a cikin To, akwai matake da ake dauka duk da cewa muna da kalubale matakin da ake dauka na farko shine motocin nan mun bi doka mun sa musu akwai wani abu na'urar kayyade saboda haka speed limiter an sa musu duk motar da za ta dauki albarkacin mai tana an sa mata wannan ba ta wuce wani adadin tafiya yadda mota za ta fita a hayacinta ba so wannan mataki na farko kenan mataki na biyu wannan shine akwai eh, eh, wannan onboard computer wata na'ura wanda take nuna shi tafiyar direban da ake sa masa inda yake da ko'ina za a iya tracking din shi za a san yadda yake kuma in ya yi wani birki mai tsanani wato birki na gaggawa shi wannan eh, onboard computer yana tura message zai yi alam kuma sai an yi bincike da an binciki me ya faru har kai tafiyar da za ka yi birkin gaggawa ne ya faru haka in kuma ya wuce lokacin da ya kamata ma ya wuce eh, wannan eh, za a gani akan wannan ombud din a yi magana da shi amma duk da haka wannan abubuwan abin da ka sani shine dan adam ne yake sarrafa wannan motar wanda tunaninsa eh, wani lokaci zuciyarsa tana gaya masa abin da ba shi bane so in direba ya hau kan titi tsakanin da Allah banda irin na abubuwan da muke da shi alhakin yana kan hukuma masu kula da titunan mu wajen bangaren tsaro da bangaren kiyaye hadira duka wannan ma'aikatan eh, kusan nauyin ya koma kansu kai magana jami'an tsaro chairman wai shi fetur na musamman da muke magana akan sa suwaye da suwaye suke da alhaki ne akan magana sufurin shi fetur har ya zuwa lokacin da za a dura wanda zai amfani da shi a motarsa ko kuma a injinsa. To a gaskiya ka san kusan yanzu ɗari bisa ɗari da albarkacin mai ana tura su a cikin bututu daga inda aka tace ko daga inda aka sauke zuwa inda za a loda depot-depot na cikin ƙasa. Mm. saboda matsalolin eh, depot ba ta aiki jirgin ƙasa ba ya aiki kusan mota ita ce take yi ɗari bisa ɗari a mota ake ɗauko wannan albarkacin man mota kuma mutanenmu ne suke ɗaukowa 'yan ƙungiyarmu suke ɗaukowa wannan man daga inda aka loda zuwa inda za a raba kayan ko ne har zuwa gidan mai. To saboda haka ɗari bisa ɗari a mota ake kai shi. Don haka babu wasu hukumomi da suke sa muku ido ko da ko a motocin ku ne za a yi wannan sufuri idan haka an bar muku ku ne za ku tona mai na kenan. akwai hukumomi kamar yadda na gaya ma akwai hukumomi sosai ana bada akwai takardar izinin eh, yin wannan aikin da ake bayarwa. kuma kamar yadda na gaya ma duk mota ma kuma hadira sai ta bada sai ta yi mata certificate sai ta caje ta ta bata certificate cewa eh wannan tana cikin hayyacinta za ta iya ci gaba da aiki zuwa shekara. Irin su DPR a baya irin su NNPC watakila da makamantansu a dakin hukumomi ne na gwamnati misali. Wani zai tunanin cewa kamar suna da ruwa da suna da ruwa da tsaki akan yadda za a yi sufurin mai zuwa gidajen mai zuwa lokacin da 'yan ƙasa za su yi amfani da shi. Eh kwarai suna da ruwa da tsaki. kamar ita yana eh, hukumomin gwamnati NNPC da DPR da duk da cewa dai a yawancin nauyin yana kan ita wannan dpr din nan kamar su ne 'yan sandan wannan harkar mai saboda haka duk litar da za a ɗauko sai sun sani sai sun ba da izini kuma duk inda za a kai dole sai sun ba suna ba da lasisi ga inda ake saukewa ko gidan mai ne ko wajen kamfani ne ana neman wannan lasin shi kuma kamfanin da yake dakon shi ma yana da lasin din daukan yin wannan sana'ar a cikin harkar man so suna da mataki sosai wanda yau in sun ce ba a ba su yi approving ko ba a yi program ba ba za a ɗauki man ba dole suna ciki su ne uwa ma su ne uba a harkar mai duk wanda yake harkar mai wannan hukumar ita take ba shi to madalla a ne kuma za mu ja barki har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da daukacin ma'aikatan sashen wasa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da na gwamma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. A yau za mu fara da saƙon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa ya ci suka fara da sallama sannan suka ce, Gaskiya muna yabawa hukumar ƙwallon kafa ta Afirka CAF da ta baiwa Najeriya maki uku tare da cin tarar dala dubu hamsin ga kasar libya bisa ga tozarci da halin ko in kula da kasar ta nuna wa 'yan wasan na najeriya a kwanakin baya sai kuma sakon haɗin gwiwa na sanusi maddatai da isuhu makeri maddatai da ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka suka ce Salam VOA harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kaddamar a kan Iran gaskiya babbar barazana ce ga makomar zaman lafiyar yankin gabar ta tsakiya da ma duniya baki daya. Da wannan muke kira ga kasashen Iran da Isra'ila har ma da kawayensu da cewa ya kamata su maida wukakensu cikin kube su zauna lafiya da juna kada su tsokano mana wutar da za ta zame wa duniya tamkar gobara daga teku. Sakon Hamidu Kalala wa jihar Difa ya ce, Salam VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya. Sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar mu Nijar bisa rasuwan Hamma Ahmadu. Muna addu'a Allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin. Sakon Sani Yalwa ya ce, Muna taya matan karkara murnar zagayowar ranar su ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. da fatar za su dage wajen ci gaba da ba da su ga ci gaban duniya baki daya. Sakon Sama'ila Anas Malam Fatori ya ce, wannan mabambantan shari'o'i da ke cin karo da juna eh, a kan zaben kananan hukumomi da ake shirin gudanarwa a yau asabar a jihar kano hakan yana nuna cewa kotuna suna da rauni wajen yanke hukunci ga shi babbar kotun jihar kano ta ce batun zaben kananan hukumomi na nan daram biyo bayan hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta shugabancin hukumar inec a jihar kano to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To yanzu kafin mu yi sallama da ku ga zara ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaici. Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a kan wuraren soji a Iran yayin da kafofin yada labarai na Iran suka ba da rahoton cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran babban birnin kasar. dakarun tsaron isra'ila sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka wallafa a shafin x cewa suna kai hare-haren ne a kan soji a iran amma ba su yi ƙarin bayani ba kakakin kwamitin tsaro na fadar white house sean sabet ya ce mun fahimci cewa isra'ila na kai hare-haren ne kan wuraren soji a iran a matsayin kare kai da kuma mayar da martani ga harin makami mai linzami da iran ta kai mata a ranar 1 ga watan oktoba Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro a birnin Nipro. Sergei Lasak gwamnan yankin Nipropetrox ta tsakiya ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a Nipro sun raunata mutane goma sha tara tare da lalata gine-gine da dama ya ce harin ya kashe mutane uku a Nipro ciki har da wani yaro. goma sha tara kuma sun jikkata hudu daga cikin yara an kuma kwantar da takwas a asibiti hukumomin yankin sun ce hare-hare daban-daban da rasha ta kai a cikin dare a kib babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuka ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu ciki har da wata matashiya ma'aikatan tsaron amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makami na dala biliyan biyu ga taiwan amurka dai tana bin doka da oda wajen baiwa taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hurdar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin taiwan da china china na ƙara matsa lamba na soji kan taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a tsibirin a makon jiya karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da li ya karbi kujerar shugabancin taiwan a watan mayu To da takaitattun labaran ne masu sauraro za mu yi sallama da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu. Yanzu a madadin Zahara Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni yau wa mayi nan biyu amma mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu ce nake muku sallama. A ƙara sauri lafiya.